Waɗanda abin ya shafa a wajen wannan horo su ne 'yan mata da kuma mata matasa na gundumar Bankilare, saboda kun san mata suna da matuƙar mahimmanci a cikin zamantakewa al'umma da kuma matsayi a cikin kowane ɓangare na rayuwa. Don haka muka zaɓi 'yan mata da mata matasa da ke rayuwa a cikin waɗannan gundumomi domin ba su horo na ganin cewa sun kawo gudunmuwarsu wajen wanzar da zaman lafiya a cikin wannan yanki na Bankilare. Wannan horon zai kwashe tsawon kwanaki biyar, inda a cikin kwanaki biyar za mu bayar da horo a kan shagoranci da kuma yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Kuma mun yi ƙoƙarin gayyato wakilan gundumar Bankilare da wasu manyan garuruwa kamar goruwar ya takala wanzarbe. Gurin mu shine mu tattara wakilan al'umma na waɗannan gundumomi. Kira da muke yi ga mata shine su matsakaita ƙaimi wajen rigakafi kan duka waɗansu abubuwa da suka shafi musgunawa da kuma yaƙi da tsauran ra'ayi a cikin wannan gunduma. Kira na biyu kuma ina yin sani zuwa ga mahukunta su taimaka wa matasa domin su bayar da gudunmawarsu a kan yaƙi da musgunawa. Kira na ƙarshe ina yin sani zuwa ga ƙungiyoyi su tallafa wa matasa domin su kawo ƙoƙarinsu wajen yaƙi da musgunawa su tsaurar ra'ayi da dai sauran abubuwa da suke wakana a cikin wannan yanki. Ina ganin gabaki ɗaya tare muna iya canza al'amuran. d'extrémisme violent, de radicalisme des jeunes. Tous ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons amener la situation à changer.